أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da wasa. gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka rana alhamis inda yau muna 24 ga watan 11 shine watan zulqada. hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam al-barbahari wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci na ‘yan haya a cikin wannan gari namu na jega a kowane sati muna roƙon Allah ta'ala ka yi muna gudunmuwa a yau insha Allah za mu yi shahi na 317 kuma wannan shi ne darasinmu na da da talatin bakwai, a cikin wannan littafi mai albarka mala ya ce falwajibu alal muslim abinda an wajibi a kan kowane musulmi an ya kufa an harihil umuri ya kame bakinsa daga waɗanga lamurra waɗanda mun ka ambata abin da ya gudana tsakanin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda mala ya ambata duk abin da za ka faɗi akan abin da ya gudana tsakanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko dai ka kawo shi ala wajahil i'tizar fuska ta farko duk abin da za ka ambata to za ka kawo musu hanzari abin da ya gudana tsakanin aisha da ɓalha da zubair suka taso suka samu sai da na ali har waɗancan suka hasa wannan wutar aka yakin jamal aisha cewa waɗannan da sun ka kashe sai da na usman ɗan affan ka fito muna da su a tsayin musu da haddin allah sai da na ali ya ce gaskiya ne amma yanzu sun dawo sun shiga cikin iyayensu da 'yan uwansu idan ni bashe su yanzu ni jagoranci kamo su aka kakkashe su to wata fitina kuma za ta ƙara ruruwa a cikin al'ummar musulmi kaga janibin aisha da sauran sahabbai abu ne wanda yake mai kyau hakanan shi ma sai na aliyu waɗannan maganganu nasa shi ma tunani na wanda yake mai kyau kaga su yana nufin gaskiya kaga ala wajahil itira an bayanta haka nan abin da ya gudana tsakanin shi sayyidina aliyu da muawiya bin abi sufyan bayan kashe sayyidina usman sayyidina aliyu aka yi masa mubaya muawiya ka zo ka yi mubaya ya ce ba zan yi ba saboda ni ya ce aini ba kai ne kasta ni shugabanci ba sai da na usman ne ya sani shugabanci kuma shi mu'awiya tun zamanin sai da na umar yake shugaba a ƙasar sham zai yi maka mubaya a waɗannan da sun ka kashe sai da na usman ɗan uwana jinina, kuma shugabana a tsayan musu da hukuncin allah sai yi mubaya shi ma ya gaya masa irin yadda ya gaya masa to a ƙarshe kun ga har yanzu waɗannan mutanen suna nan suka hasa wuta a ƙarshe aka zo aka yakin sifin a ƙarshe aka zo aka yi sulhu tsakanin da na'ali da muawiya aka sanya su ibn al-as bayan an yi cewa za a bai yaƙi za a dakanta akan komai ƙarshe waɗannan dai mutanen sai suka fandare daga gwamnatin na ali da abi talib su ne hawari suka ce na ali ya yi ridda na ah, muawiya ya yi ridda amurbin al'as ya yi ridda kuma duk jininsu ya halatta sai sun kashe su a ƙarshe suka samu dama suka kashe na ali da abi talib radiyallahu anhu Allah ta'ala ya tseratar da waɗancan sahabbai muawiya da abi sufyan da amr al-as su bu samu kashe su ba Ka gari duk abin da ya gudana za ka kawo shi ne ka gaya ma mutane ala wajhil i'tizar kowa yana da hanzari daga cikin su to shi an maganan malam mai risala ka kame bakinka an ma tazara bainahu daga abin da ya gudana tsakaninsu ina fata an fahimta to shi na nan mala ya ce abinda an wajibi ga kowane musulmi ya kame an hadihil umuri daga waɗannan al'amura wa Allah ya da kula fiha kada ka shiga a ciki ba har ka kasawa ta ka ba wa Allah ya rukura ambace ta illa ala wajahin i'tizar kaga ga hinan malam ya kawo sai akan huska ta hanzari kowane yana da hanzarin da za a yi masa wal istighfar li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'annan da nema masahabban manzon Allah gafara wa arifa shi musulmi ya sa annahum mujtahiduna cewa waɗanga sahabbai kowa kokari yayi minhum man asaba al-haqqa daga su akwai wanda ya dace da gaskiya duk abin da yana akan daidai falahu ajran yana da lada har guda biyu wa minhum man aqda daga cikinsu akwai wanda ya kuskure falahu ajrun yana da lada guda saboda haka in an ka zo ahli suna su adalci suke idan aka ce matu <clears throat> tsakanin mu'awiya da abi sufyan da sayyidina ali ɗan abi talib wane na asukutum akan gaskiya ahli sunna sai su ce sayyidina ali ya hi kusa ga gaskiya ina fata an gane sa'annan shi mu'awiya sai ya bi masa sa'annan mu'awiya sai ya bi masa na'am wa anna lahum fada'ila azimatan kuma su suna da darajoji masu girma waɗannan darajojin tughatti ma kada ya yahsul min ba'dihim tana ruhi abin da yake saduwa ga sashen su sahabbai min al-khata'i na abin da ya shafi kuskuren tunda ittifaqi ne na ahlus sunna waɗanda ba su kuskure su ne annabawan Allah madaukakin sarki duk wanda ba su ba a duniya to yana iya kuskure ai li'annahum domin su sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sabban manzon Allah ne kama bil ya kama yadda yazo cikin hadisi أن الله سبحانه وتعالى للي ألا ميجر ما دتوكك اطلع على أهل بدر ألا يالنك آياغ متانا بدر سابن سنك جياك بدر فقال ألا اعملوا ما سئتم وأيكة تدعى بينكم قصو فقد غفرت لكم حقيقة ناغاهر تامو هنا فاتا an حقيقة hakika na saboda haka ai kun ga ɗaya ne daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shirya yaƙi za a je a kai ma mutanen Makka yaƙi. sai ya rubuta takarda yana sanar da mutanen Makka ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya shirya yaƙi zai kawo muku yaƙi ya ku mutanen Makka ya ba da takardar nan ga wata mata Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tara sahabbai ya ce akwai takarda ga wata mata za ku cin mata daura wuri kaza a hanyar makka ku je ku an wannan takarda saboda haka suka tashi aka cin mata kawo takarda ta ce ba takarda ali da abi talib ya ce a wallahi ko ki ba da takarda manzon Allah zai karya ko mu ya fata fata da ki Dunmu mu ya mutse ki wallahi in biki kawo takarda ba ta daga gashin kan ta tabba da takarda aka kawo aka bude sai ga takarda min hatib bin abi balta'a ila ahli makka daga hatib dan abi balta'a zuwa ga mutanen makka kaza kaza kaza kaza kaza yanzu kun ga sirrin musulmai na hoye fada ma arna to duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yarda ba dan kai yana yanzu kana iya aza mutum kaula ka ce har ya ban musulunci ko ba haka na aka nuna ma hadarin aza mutum kaula san hadari gari dan in ka aza mai shi bai hau ba gare ka zai dawo sirri na fa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta takarda ya tura mutanen Makka amma duk da haka manzon Allah ce a kira Hatib yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce ya fatsi dan mi ka aikata haka ya ya manzo Allah billahi allazi la ilaha illa huwa bayan haka dan kafurci dan in taimaka ma kafurai ba bayan haka dan menahici kaza kaza kaza yana bayani sayyidina Umar ya ce ya rasulullah da'ani adribu unuqahu fa innahu qad nafaq kabari in sare masa waya ai ya zo hikin Allah to nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya mu ya Umar inna Allah ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ya za ka ya je badar Allah ya gafarta masa to sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sai gashi Allah madaukakin sarki ya bayani dalla dalla mataki mataki la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda har zuwa ƙarshe kaga wannan da ya nuna bai yadda ba kuma bai ban musulunci ba to saboda haka waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma'asumai bane ko sun yi kuskure to aikin da sun kawa musulunci ya rufe kuskurensu har ma ga su mutanen badar suna da wannan Allah ce i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum saboda haka irin su na Abubakar irin su na Umar irin su na Usman har a samu mutum da sunan wai yana musulmi ya bude baki ya zage su la haula wa wala quwwata illa billah ku diba hadisi na na Bukhari wata rana ma ya hatsaniya an ka samu tsakanin sai da na abubakar da umar sai da na umar ya ɓata ma sai da na abubakar suka samu damuwa a wannan lokaci sai da na abubakar ya same sa ka yafe ne ka yi kaza ka yi kaza abin bai yiwu ba sai je gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fada yace ya ya ya ya za a taba min wannan mutumi ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sosai sai ga ya a ƙarshe an dawo damuwar da an ka samu tsakanin da sayyidina Umar sai aka gyara kowanensu yana da daraja kowanensu yana da matsayi kowane yana da ɗaukakarsa ina fata an gane saboda haka babu na zagi a cikinsu babu na walakantawa a cikinsu saboda haka nan mala ya ce fahim maghafurun lahum ala kulli halin so abin gafarta mana akan kowane hali almaghfiratu lahum hasila gafara gare su sadadda ce liman asaba ga wanda ya daidai wa man akhda minhum ga wanda ya kuskure zai samu lada li'anna alladhi akhda minhum domin wanda ya kuskure daga cikin sa bai lam yukhti an qasdin bai kuskure ba akan nuhi wa inna ma huwa an ijtihadin ka yayi ne akan kokarin sa sai ya kuskure sai jibu alal muslim saboda haka wajibi na ga musulmi Allah ya da kula fi haza abadan kashi kai ya shiga wanga layi ha abadan saboda haka duk wanda ya shiga wannan layi na abin da ya gudana tsakanin sahabbai wai shi ya ce wani shi adda gaskiya wani shi abbe da gaskiya za ga haka rayuwar za ta kare babu albarka cikin rayuwarsa karatun ma karatu na kwarai bai kullun za a gane gashi na ramamme bai da kwanciyar hankali bai da natsuwa yana kallon mutane ma duk sun yi ba musulmai ba ga mugun ya aƙida wadda take daban-daban Allah ya sauwaka wala yukhati ada? kuma kada wani ɗaya kuskurantar da wani ɗai min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban annabi bal ya ya'taziru lahu, abinda aka so don matsala da ka kawo ka kawo musu hanzari wa yastaghfiru lahum da ambace su ka neman musu gahara Allah wa yatarhamu alaihim ya neman musu rahama Allah kaga fa kunu sai ya kasance shi mutun min allazina yana daga cikin waɗanda qala Allah jalla wa ala fihim Allah wanda ya girma da ya ɗaukaka ya ce wallazi na ja'u min ba'adihim Allah ce waɗannan da sun ka zo min ba'adihim bayan waɗanda sun ka gabace su ya ƙuluna to ga abin da suke cewa rabbana ya ubangiji ighfir lana Allah ka gafarta muna wali ikhwanina kuma ka yi gafara ga ƴan uwanmu allazina sabaquna bil imani waɗanda sun ka rigaye mu da ibadi da tauhidi da aiki ga addinin Allah wala ta ja'al kaka sanya fi qulubina a cikin zukatan mu gilla hasada da keta na amanu ga waɗannan da sun kai imani rabbana innaka ra'ufur rahim suna cewa ubangiji kai mai rangwame kake ko mai tausayi kake saboda haka wannan aya ta jawo lezata tun zamanin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wala ila yau haza a shek abubakar mamudu gumi allah ta'ala ka ji kansa da rama cikin raddul azhan ila ma'anil qur'an karkashin wannan aya yake cewa ba zamanin sahabbai ba ko zamani guda kuke da mutum in dai ya gabace ka da wani aiki na alkhairi wanda ya amfanar da addinin Allah to in ka bude bakinka kai mai addu'a ta alkhairi saboda haka da yawa za a ga wurin darussan mu in mun ka to bayan an gabatar da addu'a ga sahabbai irin su mujaddadi Sheikh Usman dan Fodio shakikin Samal Abdullahi Gwandu da su Muhammadu Bello da sauransu waɗanda sun ka watsa da a sunna a wannan biladi Sudan zaka ji yi musu addu'o'i na alkhairi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya taka rawa wajen watsa yaɗa sunna a biladul Ifriqiya ko bai yi ba yayi Ya yi da jikinsa ya yi da lokacinsa ya yi da alƙalaminsa ya karantar ya shiga cikin dazuzzuka ya watsa dawa almajirinsa a Sheikh Sumaladin shi ma ya taso da sauran maluma waɗanda sun ka kama an ka yada wannan da'awa to kai yanzu da kattaho abinda ake bukata zaka ce rabbana ya Allah igfir lana Allah muna da kurakurai Allah muna da laihuka Allah ka yahi muna ne na haka nan ƴan uwanmu allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim saboda haka haka za ka taho a gidanku mahaifinka kakanka ka zo a shiya ku waɗanda sun ka assasa wani aiki na alkhairi waɗanda sun ka yi masallaci waɗanda sun ka yi makaranta waɗanda sun ka taimaka ma marayu idan ka buɗe bakinka ga ire-iren waɗannan mutane a ji alkhairi zai fito ga bakinka to don Allah yana maganar musulunci na gaskiya ga wanda ya buɗe bakinsa sahabbai zai zagi ina shi ina wannan aya aya daban wallahi shi daban ko ba musulunci yake yi ba banna kawai yake yi ga musulunci to Allah ya kara mu da imani wa qad zaharat ashriqatun mala yace an samu kasusuwa sun bayyana min ba'dul juhad daga sashen jahilai mala yace sajjala fi hadhihi al-umur waɗanda suke ayin recording na abin da ya shahi waɗannan al'amura na abin da ya gudana tsakanin sahabbai wa ma dara bainas sahaba da abin da ya gudana tsakanin sahabbai ai kasusuwa suna nan an gane ko wa akhrajaha bi ashrati yatadawalu hannas sana an fitar da waɗanda suke kasusuwa waɗanda mutane na amfani da su akwai na sauti sa'annan akwai na kallo akwai fina-finai waɗanda suke suna nan ana yi fa haza la yaqul wannan bai hinta imma annahu jahilun ko dai ya kasance jahili na walam yadris al aqida bai karanci aqida ba bai san abin da aqida ba wa imma annahu mughridun yuridu an yabussa al bughda li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko dai ya kasance dama yana da wata keta yana da wata hasada yana son ya watsa ki sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka fal ya hazaril muslimuna musulmai su yi sauna min hadhihi al-ashrita daga irin waɗannan kasusuwan wa amsalha da waɗanda sun kai kama da su wal ya hazar min kaidi shi'a ka gani yi sauna daga makircin shi'a saboda haka duk abin da sun ka hawo irin su Karbala din nan za ga sun yi abin da ya shafi fina-finai ga sunan daban-daban su ce ai an walakantar da ahlul baitin nabi sallallahu alaihi sallama. an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma wallahi duk abin da ya faru in za ka koma ka bi kididdigin tarihin haƙiƙanin shi'a wallahi hatta sayyidina Hussein jika annabi sallallahu alaihi sallama. wallahi ba ahlus suna sun ka kashe ba shi'a sun ka kashe duk abin da ya gudana ka sai ka karanta tarihin har kutubun shi'a ɗin, ka karanta ha gani ai lokacin da yana madina suwaye suka rubuta masa takarda cewa ya ban madina ya taho a nan iraq su yi masa mubaya su ne za mu taimake ka za mu yi makaza za mu yi makaza za mu yi makaza takardu daban-daban a ƙarshe Hussein ya taso lokacin su Abdullahi dan Abbas da sauran sahabbai abdullahi abbas sai da yace ce billahin lazila ilaha ba don mutane su ga wata ta ba ga mu da ce wallahi da na kame ka gam na hana ma zuwa wannan wuri yace saboda mayaudaran mutane na amma abinda Allah ya kaddara shi auku sai ya'u yana zuwa yana isa Karbala ko da ya abin abinda ya gudana ya gudana duk waɗannan da sun kace za su taimake sa a ƙarshe wallahi sai suka waki suka bashi to dama akwai matsala wadda take ta mulki waɗanda sun ka kashe shi ƴan nan na ƴan iraƙi din suna sun ka kashe shi to duk waɗanda hannunsu ya auku a cikin wannan lalura babu sahabi ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda sun kai wannan aiki babu Allah ya sawa to saboda haka mala yake cewa wa sabbihim da zagin da suke li ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga sahaba annabi wal timasil ma'aib lahu da nema kullun dai sai dai an nemo aibi an danganta ga sahaba annabi ba su da aiki sai wannan in gidan tibin su ka saurara haka na in gidajen rediyon su haka na wurin zaman su haka na ba su da aiki in bancin dai a samu aibi na sahabbai a hoki kaga an ce ga wani majalisi ni suke karanta suwa aqida ga wani majalisi ni suke karantawa ibadat a kullun dai abu gudana sahabbai dai sun yi layi sahabbai dai sun yi layi sahabbai sun yi ridda an zalunta ahlul baiti an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ya tsawaka mala yace fali adalil muslim wallahi dai musulmi yayi sauna min hada daga wannan la'alla yakuna min alhalikina dan kai ya kasance cikin halakakku qala yace wal iyazu billahi muna nema Allah ta qala al rahimahullahu ta'ala marubuci wannan littafi ya faɗa Allah ka ji kansa da rahama wa alam imam al barbahari yace ka sani rahimakallah Allah ka ji kanka da rahama annahu la yahillu mal imri'in muslimin baya halatta dukiyan mutum musulmi illa bi tibatin min nafsihi sai da jin dadin ransa kaja kaga muna zamanul fitna ko goggorewa ake haramun din ma neman ta ake wallahi malam abin akwai tashin hankali akwai banzo kuma za ka iske wani rashin gaskiyar da zai yi ba wai bai da abin da zai ci ba yana da abin da zai ci yana da abin da zai sha yana da abin da zai yi sutura amma duk da haka kuma sai ya yi ƙoƙari ya mallaki dukiyar wani sai ya yi ƙoƙari ya mallaki kayan wani to ka sani wallahi ba musulmi kake na kirki ba wa in kana ma'a rajulin malun haramun in ya kasance tare da wani mutum akwai dukiya ta haramun to faqada banina wannan dukiya ai tana na kansa kada ka ce ai ne dukiyar da aga hannunsa ta haramun ta saboda haka bari in yi ƙoƙari nima tunda dukiya haramun ta nima yan ba to ai shi ma bashi na a kansa saboda haka la ilu lil bai halatta ga wani dai an ya akuza minhu shay'an ya karbi wani abu na musulmi illa bi iznihi sai da in ya yadda fa innahu asa an ya tuba haza zai wannan ai wanda ya dauki duke wani ba ta ci ba zai ya tuba an gane ko wa yuridu an yaruddahu kaga sai ne ya mai da duke ala arbabi ga masu ita saboda haka fa kasta haramun saboda haka kai ma ai haramun na ka kiba ba su suna cewa ai dukiyar ma ta haramun ta hanya haramun ya tara to mu ma bari mu ba to kai ma haram ka ci an bayyance wannan kada ka ce a dukiya haramta ya ɗebo to tun da ta haramta ni ma bari in sayar da za a yi ni ma in yadda za a yi ni ma in ba kai ma haramun na ka ba domin ba ta ci bacci ta mai abuci to Allah ya sawa saboda haka wallahi yana jawon kullum. wannan zamani da muke wannan lokaci da muke zamani na lokaci na na fitina kuma fitina babba ita ce fitina tulma. duk wanda ka ga ya rashin gaskiya ya ku ya saba ma Allah wallahi in ka bi tirin za ka iske matsalar kuɗi in ka ga mutum ya zama mushiriki ya yi shirka da Allah kuɗi na kuɗi na in ka ga rashin gaskiya kuɗi na in ka ga yana yawo yana ƙananan maganganu kuɗi na mace in ka ga ta zina kuɗi na mai luwaɗi in ka ga luwaɗi kuɗi na saboda haka in ka tsaya kan natsu da kyau za ka ga duk saɓon da aka wa Allah maɗaukakin sarki a yau a sabab huwal ma'ana to kowa shi yi kokari ya ce wa kan su kiyamun laili manatsu kowa ya yi tunani bakin gwargwadon abin da Allah ta'ala ya baka ka hankura da shi wallahi shi ya zama lafiya to me za ka yi kai rashin gaskiya kai ta'addanci kai ƙaryar kai shirka kai kafircin ba iya kaka tara ta hanyar rashin gaskiya ba to sai mi kuma shi kenan kuma ga kuma wani abu na can na jiran ka mai nauyi saboda ka kowa ya kokari a tashi kowa ya je nema famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi haka Allah yake fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah kowa ya je nema kuma kowa ya rike sana'a gwargwadon hali ka aran masana an gane ko kahinta ya aikin kahinta sana'a wani bai iya kayan ko ba haka ba to shi wanda kai za ka ga ya hito cikin mutunci ya ci cikin mutunci ya sha cikin mutunci ya yi sutura cikin mutunci ya yi wurin zama na mutunci haka mai shushana haka mai tambaru haka mai faci haka mese ya je ya yi tun karfe tara wani har karfe biyar ya ƙare a ba shi dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku Walla ya yi ka sai da za ka je ka yi ƙaramin magana ka je ka sallama sai alhaji ai zai wallahi na zo ban iske ka to mi an magana kana wani dona kai kana tusa. kai amma wancan da zai ce yi eh, ni ɗin ne ya kija kija sai ka iske shi da alhajin nan ana magana ya faɗi da ƙarfi shi ya faɗi ko ba ka ba ya an ka yi bakato da wuri ce to alaji aika ka yanayi jiya nan muna har ƙarfe biyan muna na ya ce wala haka na akwai gajiya to da Allah dai a kiyaye aika kaza shi shi faɗi shi shi faɗi alaji na ganin girma ne shi ma yana ganin girma alaji ana mutunta juna in ma lokacin towa aiki ya bai gane ba sai ya sa waya yi ya kira shi wani ma sai ya ɗau mota da mashin ya ce ya dauko shi za a ga da daraja ce da komi da sutura ce mai kyau sai ya ce ya dauko ɗan ga aiki ya dauko mesin Allah ya goya shi bayan mashi wani ma mota ce wallahi sai ya sa shi gaba daraja ko ba daraja ba matsayi ko ba matsayi ba to mu yi kokari mu rike sana'a mu baran mu sana'a mu baran mata ko mu bar gaugawa gaugawar da matasa ke shi ka kawo matsala ga rayuwa waɗannan abubuwa da kuke jin ina faɗa abubuwa na waɗanda suke suna nan zabbakin ciki mala da inda an kai so za a ga dattijo a gida sana'ar da aka yi a gida ita ta kwatta ce ita ta ba a ran mata gida ko suya kosai ake yi za a ga gidan ya shahara da suya kosai in tana da ɗaya ta mata yi mata aure ta gada ita ma ta fi can gidan mijinta har ka suya kosai za su an gane ku sana'o'i ƙanana a yi gida asiri ya ruhu sai kaga ko da mai gida bai samu ba sai ka ga 'yan ƙananan sana'o'in da ake ana ya ɗaukar nauyin gida amma yanzu matasa ba haka shi dai ya wanke sura ko ba haka ba ya wanke ƙawahu ya sa hula mai jirai ko ba haka ba ya hito yana jibin ƙawahu yana ta haya bai yasa na ba kai mal bai san wahala ba to ba dole wahala ta yi muna yawa ba kuma wai sai ka ji daɗi wane na ya gaya mana cewa wai duk duniyar nan sai mun ji daɗi tsarin Allah ba haka yake ba an tsara wani wallahi wahala zai wani ko daɗi zai to saboda haka mu shiga ta taitaye mu bi sannu sannu mu bar gaugawa to Allah ya taimaka wa alaikum assalam eh ya tara dukiya eh yana ɗiba yana ba mutane a wallahi sai ya biya ta lahira wallahi sai ya biya ta a to yana ba mutane kaya ne na eh? a wannan ya ba su ai shikenan amma in ka san cewa tabbas wannan dukiya wurin haram ya samu ta to kada ka karba in ka san tabbas in kana da tabbacin lallewa ga dukiya ta haramunta an gane ko to kada ka karba shi ne zaman lafiya ai shi da haka ganin waɗanda suke masu mulki tsakani da Allah abin da azaman lafiya gare ka duke su ka bar musu abinci sa'idu bin musayyib Allah ta'ala ka ji kansa da rahama in ka karanta tarihinsa an ka ce la yaqbalu al min ad-dawla bai karba kyautar gwamnati sana'an mai shi kai da man shanu sa'id bin al yake cewa da law akhadna minhum da duk abin da za su dauko su ba muna karba yace wallahi da sun rike mu manadil da sun rike mu hankici wallahi su dinga sha fuska da ina ba ta an fahimta to in dai kana da tabbaci lalle abin nan ba ta hanya ta kware ta ba to ka bar shi can shi azzaman lafiya qawluhu inda mala yace an gane ko a wa'alam alam rahimakallah annahu la yahillu malu imri'in musulmin illa bi tibatin min nafsihi min ihtiramil muslimina yana daga cikin mutunta musulmai dima'ihim wa amwalihim ka mutunta jininsu da dukiyarsu wa ihtiramu a'radihim da da girmama mutuntayensu an gane ko li'anna man aslama domin duk wanda ya musulunta faqad hama bil islami damu. musuluncin ne ya kare jininsa wa hama malau musulunci ya kare dukiyarsa wa hama irdau ya tsara mutuncinsa fala ya juzu ta'addi alal muslim ba halatta ka ketare iyaka ga dan uwanka musulmi yanzu ku dilo waɗanga abubuwa muna wa musulmi ga nan zazzau muna cin mutuncin junanmu ko ba mu ina musulunci yake ina musulunci yake na gaskiya muna cin mutuncin junanmu muna cin dukiyar junanmu sai ka ga mutum an kulla hulɗa da shi ranar da an ka kulla hulɗa da shi tun abin bai yi ba tunane ya kai wace hanya ta zai yi zalunci wannan da za ka zalunta musulunci ya tsada dukiyarsa ya ce kakka taɓa masa sai ka taɓa ya za ka yi tsakaninka da ubangiji mi ruwan Allah da kai za ka shiga wahala wallahi ta rayuwa قال صلى الله ya ce النبي يقول كل المسلم على dukkan musulmi akan musulmi haramun damuhu wa maluhu wa irdu haramun naka taba masa jininsa haramun naka taba masa dukiyarsa haramun naka taba masa mutuncinsa wa qala fi khutbatihi ya faɗa a cikin khutbarsa fi hajjatul wada inna dima'akum lalle jinainin kuwa a amwalakum da dukiyoyin ku wa a'radakum da mutuntayen ku haramun alaikum haramun na akan ku ka hurumati yawmikum haza yadda ka san haramcin yinin kuwanga ya ani yawman nahar ranar suka fi shaharikum haza a cikin watan kuwanga ya ani shahar zulhijja watan zulhajji fi baladikum haza a cikin garin kuwanga wa hiya makkatul musharrafa ita ce makka fa ya saboda ka ya haramta damul muslim jinin mutum musulmi wa maluhu da sa, wa irduhu da mutuntayarsa yau ka gidi yadda ake zubar da zinainan al'umman musulmi sai ka in ma kana karanta da jiya kana saurare rediyo har lissafi ake sai ka ji an ce watanni biyu da sun kauce a Najeriya an kashe akalla sama ga mutum dubu wallahi haka zaka ji an faɗa masu biya ƙididdigi. sai a ce cikin wata biyu an kashe mutum dubu to da bayan gana ma Ah, wata biyu da sun ka wuce an ka ce an samu sassauci waɗanda an ka kashe cikin watanni biyu da sun ka wuce ba su wuce mutum 800 ba ya za a yi a samu kwanciyar hankali ya za a yi a samu nutsuwa cikin waɗanda za a kashe ɗin nan akwai waɗanda suke na kusa ga Allah na Allah yana son su kai ba wanda a musulmi ba hatta kaburi ai ba a yadda ka kashe shi ba tare da haƙƙi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'aba ma ta gushi a ce an rushe ka'aba babu ta ahwa mi inda Allah min qatl rajul mu'min a rushe ɗakin Allah wurin Allah ya sauki saboda a kashe mutum guda mai imani to ka dibi abin da ke gudana Allah ya sauka wala akhzuhu balle ka karbi dukiyarsa illa bi dibatin min nafsil muslim sai da jin daɗin ra musulmi idza sama bi shay'in iya rangwame ga wani abu min malihi da dukiyarsa fa huwa halalun wa ma an yu'khadha minhu qahran ko dai ka karɓi abin tilas aw bi ghairi dibin nafsi ko ba ta yi jin daɗin ran ba aw ghasban ko kwace aw sarakatan ko sata aw khiyanatan ko yaudara fa innahu haramun haram ne kawar mata damihi wa irdihi yadda kasan jininsa yake haramun da mutuncinsa wa hadha kama fi qawlihi ta'ala Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar banna wa qawlihi ta'ala Allah ce ya ayyuhallazina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum kada ku ci dukiyoyinku bainakum tsakaninku bil ta hanya ta barna Allah ce illa an gani an albarkar kasuwanci wallahi malam duk duniya ba abin da ya kai albarkar kasuwanci saboda haka a shiga kasuwa a yi sana'a kowa ya tsaye tsaye gwargwadon hali inda kake kuma gwargwadon inda Allah ya aji ka kakkaramba wannan sana'a ita ta ita attaka nan na Allah ya kaddara ka tsaya kakkaran mata ka inganta ta ka gyara ta wanki da guga hake inganta shi ran kawo matuwa mutane kada ka halaka tuwahin mutane ka kisa wa halaka ka za akwai masu halaka tuwahin mutane ko ya ce ya haza taguwa ga duki ko hannuwan ta ko abin ga murza ya kashe kayan mutane ya saƙe ta wajen aikinsa ya ƙi inganta ka inganta ka gyara to sai ka ga Allah ya sanya ma albarka a cikin wannan abin da haƙi illa an kuna tijaratan an taradin minku in ka ga dukiyar wani ta taho gare ka to ya kasance kasuwanci na an kai an taradin minkum yarjejeniya tsakaninku ka yadda na yadda ko ko ya ɗauka abin ya baka kyauta ko sadaka akan yarjejeniya kasiru minan nas ya yace da yawa daga cikin mutane la bali bi haza wallahi bai kula da wannan in ma an ya a akahu musulma ko dai ya kashe ɗan uwa ne musulmi da aka zama wai dan ya karya kuɗi ba haka ake yi ba wai ya kama mutum ya sai cikin daji wai a buga waya wai sai an bada kuɗin fansa yana ganin ya ci banza ba ka ci banza ba wallahi ka mutu ka iska Allah sai ka biya wai ma an ya kuba malahu bis sariqa ko ya anshi kuɗin ta sata wa bi qati tariq ko ya tara hanya wa bil khiyana ko yaudara a baka dukiya al'umma ka ɗiba ita ce khiyana an amince ma an cewa ne to ka kware wajen iya lisai ka kware wajen iya kaza da kaza da sarrafa kuɗi ka tsara haƙƙin kowa ya ce gare sai ka yi khiyana ka iba haram ka ci hala abubuwan sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mutum kokarin shi kai shi samu wani matsayi inda kuɗi ka dararuwa shi ba. to duk waɗanda sun ka bi wannan hanya ka tsaya ka nasu in kaga mutum ya gida mai kyalli in kaga yana hau mota mai tsada ire-irensa waɗanda sun ka hau wannan layi to ka dibi tarihin su ya rayuwar ta ƙari a ƙarshe wallahi ba za a ƙari cikin mutunci ba duk yadda ko ga ana jin daɗi ƙarshen aƙibar bala'i da musiba zai yi shi ne khiyana Allah ya tsawaka abubuwan malam sun yi muni dole sai an karantar da mutane abubuwan baki wa bilgisi filbai wa shira algusu wajen saye da sai suwa ka san wanga daban wanga daban kudin su ba guda ba sai ka haɗe ka haɗe su wuri guda ka bar su yadda suke duk abin da in ka haɗa ma mai sayi an Raga ragaba ce da kwaɗayi ne ga yadda zai sayan wannan abin yana ragewa tuwon wanga shi aka ce ma albus. an bayinta, zai iya saye ne kaza amma in ka ma mai abin nan an haɗa shi da kaza ko abin nan ga yadda yake kwaliti ne ga yadda yake ba zai sai shi haka nan ba sai ka ɓoye ka ƙi haɗi wanga shi aka ce ma algusu Dan kasuwa kuna ji don Allah a gyara kun jiya sai Allah ya sa muna albarka cikin kasuwanci wallahi ba sai kayan rashin gaskiya kayan algusu kaka zama babba ba kasunan kuna gani musamman ku yan jega duk wa'azi Allah ya muna sai ka ga mutum ya taso cikin ku dan lokaci kaɗan ya taɓa nan ya taɓa nan ku ma ka shi kaya kai ne ya kai can ya kai can dan lokaci kaɗan ku da annan sai ka ga ya to ya wuce waka wanga aiki Allah to ashe ga ba sai kaya wancan ba shi na nake gaya muku ko kaya ba daidai ɗin ba kai hama hama ka tara to sai mi kuma ina za kana zanna za ka yi kai ma shi kenan kuma kana nan kana tunani ai duke ga lokaci kaza na ba daidai ba lokaci kaza na ba daidai ba lokaci kaza na rashin gaskiya lokaci kaza na rashin gaskiya ƙarshen rayuwarka kuma ka to wallahi ka samu matsala babu mutunci babu mai tausayinka saboda haka mai gaskiya kun jiya wala bali bi haza, bai kula da wannan faya a akhudhu mala akhihi bil batil sai an shi kudin dan uwansa ta hanya ta ballanin gaire dibatin bin nafsi ba da jin daɗin ransa ba hadha kulluhu haram wanga haramun na kabiratun min kaba'iriz zunub kuma kaba'ira ce daga cikin manyan laihuka qauluhu wa in kana ma rajulin malun haramun faqad in ya kasance ma tare da wani mutum akwai dukiya ta haramun faqad minahu to ai tana nan akai ne sai ya biya idza akaza mala akhihi in mutu ya anshi dukiyar dan uwa ne bai gaida haƙƙin ba tare da haƙƙi bai ayi nau'in min anwa'il akhdhi na kowane irin huska na karɓa fa innahu madmunun alayhi ka gani dukiyar da ka karɓa ta wani to tana na akan ka hatta yu addiyahu ila sahibihi sai ka mai suwa ga mai shi la'annahu budda ba makawa min ada'il mazalimi bayar da zalunce zalunce ila ashabiha zuwa ga masu ita qabla al-mauti gabanin mutuwa wa illa in ba ka fa inna ashabaha masu ita sayaqtasuna za a yi sakayya min al-zalimi daga az-zalimi yawm al-qiyamati ranar qiyama yaqtasuna min hasanati kuma ranar qiyama ko da zaka tashi zundur zaka tashi babu tagwa babu wando babu hulla babu riga babu agogo babu jami'an tsaro babu kowa babu ko sisi aikin ka na kwarai shine za a ɗiba. za a zo da kai ga sallar ka mai kyau kaya mai kyau an karba azumin ka mai kyau zuwa makarantar ka mai kyau karatun alkur'ani ko wani harafi lada goma gashi nan ga waɗanda ka zalunta ka ci kayan su wallahi waɗannan ayyukan su za a dinga diba ana ba su ana ba su ana ba su sai ka zauna babu komi kuma ƙarshe bala'i ya zo a kanka saboda ka ta rubba ma la tabqa lahu hasana har ya kasance aikin kwarai zuwa wanzuwa gare sun mata akuzu min sayyi'atil mazlumina a karbi miyagun ayyuka na waɗanda an ka zalunta fatuhu malu a aza gare wayul qafin da sai ajiwa shi wuta wal yazu billahi kaja kai da ka san a baka wata kujera ka diba wa da akai ranar kiyama wallahi ai ne ake yayi za ga yaran mu yanzu duk yaro waɗanda ka karatu na boko na jami'oi kowa ƙoƙarin shika shi karatu inda ita ya dawo zai samu kujera mai kauri inda zai ɗibi kayan mota, kowa haka to ka je yadda za a yi za ka ɗiba ka ci ka miƙe ƙafa amma ka jiran tashin ƙyama ka sha waya wallahi ka ci bane wayul qatil nari wal iyadu billah fa malul muslimi dukiyar musulmi walau aqaftahu ko da ka karbe ta bi da kwace aw bi mu'amalatin muharrama ko akai mu'amala ta haramun aw aqaftahu bi qahr ko ka ansa akan tilas aw bi ko sata fa innahu madmunun abuna wanda yake abin biya yana na akan ka labudda ba makawa an tu'addiyahu ka ba sai in ma bil duniya ko dai ka ba su a duniya wai ma bil akhirah ko lahira ka ba su a fatana bahali zalika kaja mala yace wa ka faɗa ka fa ka san ha abin da haka wa huwa madmunun alayka yana na kan ka wala budda min ada'ihi fi dunya wallahi ba makawa sai ka ba a duniya aw fil akhirati ko lahira kaga wa ada'uhu fi dunya mala yace ka ba su a nan duniya ashalu alayka yayi sauki min ada'ihi fil akhirah daga baya a lahira qawluhu fa innahu asana tuba zai ya tuba haza wannan fa yuridu an ruddahu ala arbabihi yana ne ya maida abin ga masu shi fa akhasta haramun ka kai da ka gare ai haramun ka fala yajuzu bi halatta akhuzuka shay'an ka karbi abu ta'lamu da kasan bi annahu haramun ka gani ba shi ya tambayar da kai ba in dai ka san tabbas kana da tabbas ko ba haka kawai in kaga kuɗi ga mutum wai ka ce wai na haramun na ba in dai ba ka da tabbato kakka hoto ba naka na ba in kana da tabbal lalle dukiyar ga ta haramunta to ba za ka karba bi halatta ka karba ina fata an fahimta fa kaifa da kaka tastahillu kake halatta abin wa anta ta'lamu annahu haramun alhali ka san haram na wa anna hadha shakhsa wanga mutum hanyar da yake da matakin da yake la yamliku bai iya mallaka wannan abin tabbas abin da gare matsayin da yake bai iya mallaka waɗannan kuɗin to in ka sa haka kada ka karɓa sani na biyu lauta ba haza zalim da wanga azzalimi ya tuba wa ara da yana ay yurda mala ya mai da kuɗin nan wa qad akhadtahu minhu kuma ka karɓa fa inna la yatamakkanu min raddi kaga bai yiwa gare bai yiwa gare an sa gare ka ya mai suwa salisan na uku annaka takunu sharikan lahu fil jarimati wa zulmi kaja do Allah lalace da kai da shi duk kun tarayya wallahi duk inda azzalimi mun ka san mutum azzalimi na dukiyar da aga hannu ne wallahi ba ta haita ba eh ba mu kan mu karba ina fata an bayyana kada mu karba amma muna da tabbas shi ya tare domin ba za ka kuma ce mutane gaba ɗaya duk abin da ka gani ga hannun mutum kuma ka ce na haramun bane akwai hanyoyi waɗanda zai samu abinsa ta halal amma dai in ka tabbatar to la ka karba shi a zaman lafiya don ko ka karba Allah bai zai samu albarka to Allah ya taimake mu eh da ni a da shi na Ko da shi na ka je wajen mai dukiya halar ka ce ya haramu kuna faɗo guzuma gaba ɗaya kaja Allah ya tsawar to nan za mu tsaya insha Allah abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna baki daya sai mu karanta fatiha da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin